Da ranar jiya ne labari ya bazu cewa wasu mahara 'yan bindiga 'yan ta'adda wato suka kai farmaki a cikin karamar hukumar mulki ta kankara inda suka je wata majami'a har suka yi garkuwa da wasu mata da dama wanda hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa don jin cikakken labarin yadda al'amarin ya wakana da kuma taƙiban adadin waɗanda iftila'in ya faɗa mawa. Um, ranka wani al'amari da ya faru jiya mike gaskiyarsa da kuma yadda abubuwan suka wakana. To abin da ya faru jiya da misalin a karfe bakwai na safe a jiya kenan barayin daji dauke da bundugu kiran AK-47 waɗanda ba a iya tantance yawansu ba sun shiga wani ƙauye da ake cewa dan mai tsauni kuma suka je wata a wacce ake kira new life church ta ɗan mai tsauni ƙauyen ɗan murabu da ke karamar hukumar kankara kuma lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta sun sami wani fasto limamin coci mai suna haruna mm. kuma inda suka far mushi da duka da sanduna har suka karya masa hannu mm. sannan daga nan sun tafi da mata guda bakwai akwai rabi isiyaku yan shekara sha biyar rabi sa'idu karama 'yar shekara 36 da Rabi Sa'idu Babba 'yar shekara 49 da Saratu Hadi Yan shekara 27 da Nusaiba shaaibu 'yar shekara 13 da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu. Wannan shi ya haɗa mata bakwai da su waɗannan jarirai guda biyu waɗanda suke yara a baya wanda ya haɗa mutum tara kenan gabaki ɗaya suka yi cikin daji da su kuma lokacin da dpo a ah, na kankara ya jagoranci 'yan sanda da 'yan bijilante suka je wannan wuri lokacin su waɗannan barayi sun riga sun ah, tafi da waɗannan mutane daga bisani mai girma kwamishin sanda ya ba da umarni dpos da suke a waɗannan ke makotaka da wannan karamar hukuma da su daddatse wasu hanyoyi musamman inda aka san cewa watakila barayin nan za su bi da mutane to har ila yau dai yanzu zancen da nake maka ana ta ƙoƙarin gano inda aka tafi da waɗannan bayan Allah ba ma 'yan sanda kaɗai ba duka jami'an tsaro da sojoji da dss da rundunar 'yan sanda ta farin kaya wato civil defense duk ana kan wannan al'amari domin a ga cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace waɗanda kuma dukansu mata ne bayanai daga wajen shi mai bada shawara ta bangaren addinin mabiya addinin kirista suna nuna cewa kamar mutanen da suka faɗi ya kai wajen ashirin da yanzu wannan shine wanda aka tantance kenan koko gaskiya ne wannan shine wanda aka tantance kuma jami'anmu sun je har inda wannan abu ya faru da su kansu mutanen gari wanda sun tattambaya akwai waɗanda suka ɗauki jawabinsu lokacin da muke gudanar da bincike har ita wannan jami'a an je shi fasto haruna ya gana da dpo namu kuma abin da suka tabbatar mana da mutanen da aka ɗiba mata bakwai sai waɗannan jarirai guda biyu da yake tare da waɗannan mata To yanzu zo ya shi a pastor din yanayin launin da ya ji. An ɗauke shi an kai shi asibiti General Hospital na ƙanƙara inda zancen da nake maka haka yana karɓar magani a wurin. Kakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Sani Shahab Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.